wallahi insha na sarki murna wallahi gaskiya ni ma murna kuma insha Allah zan dawo next week Allah ya so za mu Allah ya dawo mu zo mu tattauna muhimman batutuwa da ya kamata insha Allah akwai shirye-shirye da dama da ya kamata a yi da ciki da gaskiya waɗanda za su kwato mutane kama daga lamuran gado zuwa waɗanda haka kawai saboda da tabbatar Insha Allah, insha Allah, wanda akwai abubuwa da na gani da ido na saboda haka akwai abubuwa da yawa suna zuwa na shigowa. Eh, mutane da yawa suna matsala ce da nake gani a da mutane saboda haka dole mu san insha Allah. Saboda haka Allah da idan na dawo zo man nasa. Allah Allah da magana. Insha Allah.